kamar dai kullum kuma kamar ko da yaushe a cikin bibiyar labarai da muke daga masana'antar kano da kuma ko ina a sassan duniya yau ma mun shirya mun shirya na al'amar da ke faruwa a shafukan sada zumunta inda al'umma ke fashin baki kan wasu waƙoƙi guda biyu da jarumi arabe zan yola fa a shafin shi na instagram da waka ɗaya mai suna lokaci ba ƙarya bai da kuma waƙar mai suna magana wanda suka da mawaƙi na minj. wannan waƙoƙi sun ja al'umma sun fara magana kan cewar kuma suna yin bashin baki da kuma wawe a baya kan adam ezonga mai da raddi ne ga masu magana a kan shi da ya wallafa wani abu a shafin shi na instagram ko kuma ya wani motsi wasu na cewa ba su raba ɗayan biyu waka tana da alaka da wani labari da aka wallafa a shafin facebook na wani shafi mai suna labarai daga bauchi inda suka wallafa rubutu kamar haka motar miliyan 23 adam a zango ya siyo duniya sabuwa bayan amaryar mata adam zango na sabuwar babbar mota ta miliyan 23 da ya saya ga hotunan ku kalla adam zango da ke harkar fina fina a kano ya samu talla a manyan kamfanoni wanda yanzu yake jan zarensa kuma sa ke haskawa kuna ganin sana'a fim zai iya sayan wannan motar kuwa Bulla wannan labarin ya sa al'umma da kuma ganin waccan sabuwar waka ta Adam Ezongo mai taken magana da kuma ɗaya waka tashi mai taken lokaci ba ƙarya ba ne ya sa al'umma ke zargin cewa ya haka na domin rabi ga masu cece kuce da kuma yaɗa maganganu a kan shi a shafukan sada zumunta. Ita da ɗaya waka mai taken magana sun yi ta da shi da mawaƙi na Mej wato mawaƙin da yake tashe wajen juya waƙoƙi da kuma salon hip hop wato salon R&B na zamani wadda waka take da salo kamar haka. Dole ne su yi magana bayan da za ka yi na. dole ne su yi magana bayan da za ka yi na idan ka biye musu ba za ka tsina na komi ba idan ka biye musu ba za ka taɓi ka komi ba dole ne su yi magana bayan da za ka yi na dole ne su yi magana bayan da za ka yi na wannan ita ce wakar mai taken magana da mawaki adam a zango da kuma mawaki na mayan suka gabatar a shafin shi na instagram da kuma ɗaya waka mai suna lokaci ba ƙarya ba ne duka a shafin sa na instagram ya wallafa su wanda al'umma ke taraddi da kuma shari kan cewar ya yi waƙoƙin da mai da martani to dai sanin gaibu sai dai allah allah ubangiji kuma ya tabbatar da alkhairi jarumi adam a zango domin kasance da shirin kai daga masana'antar kani ku danna subscribe kana kuma kula da ƙararra domin samun sabbin shirye-shirye mun gode amd tv hausa ta kuce.